Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da watan kunwaye gari lahiya, Halima Jimarauce tare da Muhammad Awal Sulaiman ke muku barka da kasancewa da mu a wannan shiri. Maganar sabke Malam Ibrahim Khalil daga kujerar shi ta shugaban majalisar malaman jihar Kano ta bar baya da kura. Maganar ta haihuwar da baraka da cece kuce da kuma cacar baki tsakanin malaman jihar ta Kano. Wasu malamai na goyon baya wasu kuma sun ƙi su yi baya A su malamai warasatul anbiya magada ne na annabawa magada ne da annabawa shi malami idan aka ce ya jagoranci malamai akwai abin da ake bukata daga gurinsa ya tsaya ya sukwantu da kamala ta addini duk wani hayaniya da shi a da shirme da shiriri ta bai kamata a samu malami da zai jagoranci kamar jiha ta kano jagoranci malaman kan a same shi da shirme da shiriri ta da bukatu irin nashi da kansa ba malamai ba ne yaran 'yan siyasa ne da sunan malinta malam ibrahim khalil malami ne baka isa ka zarge shi da ya ci ka ba ba macuci maha'inci da sunan malinta ba yana da wahala ka samu mai faɗa da shi da wuya ka ji yayi takala sai dai shi a takale shi saboda yana da kyakkyawan hali da mu'amalar zamantakewa da mutane malam ibrahim khalil zaka je ka same shi cikin yan ɗariƙa ana haba-haba da shi ka same shi cikin yan izala ana haba-haba da shi ka same shi cikin ahlus sunna ana haba-haba da shi ka same shi cikin yan ba mu ma ana haba-haba da shi Yadda malaman jihar Kano ke ta cece ku ce akan maganar sabke shugaban majalisar malamai. Ko me ake ciki yanzu haka a jihar ta Kano akan wannan batu na tsige Malam Ibrahim Khalil? Ya tsigu ko bai tsigu ba? Me kanawa ke cewa kuma wa suke zargi da cusa ra'ayin tsige shugaban majalisar malaman? Ga ɗaya daga cikin wakilan Sani Ibrahim Faki. da cikakken bayanin halin da ake ciki yanzu haka a jihar ta Kano a tattauna wasu da Muhammad Awal Sulaiman. Tun bayan da aka sauke Mala Ibrahim Khalil daga shugabancin kwamitin malamai na jihar Kano, wani hali ake ciki yanzu? To, har yanzu dai kamar yadda ka sani da kuma su masu sauraro suka sani har yanzu maganar sauke shin magaskiya ta kaddama aikin yi a kan ta. tun da idan ka iya tunawa wasu malamai da suka fito suke taron manema labarai suka ce da yawon sauran malaman jihar Kano baki daya sun sauke shi saboda yana wasu abubuwan da ba da yawon kungiyar ba yana so mata a karkokin siyasa yana amfani da ita don kashin kanka da sauransu to ba a yi awa ashirin da hudu ba da fitar da wannan sanarwar wata wata kungiyar kuma ta wasu malamai karkashin sakataranta Dr. Sa'ida Ahmadu a suka fitar da sanarwar suka ce dai fa su ba da yawansa aka fitar da wannan sanarwar ba kuma dan haka ba sa goyon bayan ta su suna nan a bayan shi Ibrahim Khalil hatta ma lokacin da ake gudanar da taron manema labaran da za a tantance cewa a gurin wasu malaman ta da kai baya da suka ce ai kwata-kwata ba ma faɗa musu me za ba kawai an kira su ne daga ƙananan hukumomi arba'in da hudu an ce su zo za a yi taro ba a faɗa musu ko na ba aka ce ai an tuke shi saboda haka su ma ba da yawon sa aka yi ba ba tare da su ba to har yanzu dai gaskiya halin da ake ciki kenan mun yi kokari ta bakin shi malam din amma ya ce gaskiya shi ba zai ce komai ba ba zai ce ofan ba to har yanzu dai gaskiya za a iya cewa kungiyar tana da fama da rikicin shugabanci gaskiya sa babu wani tsaye abu da yi magana sai sai eh, shi wannan aka sana a matsayin wani mai gurbin malam ibrahim khalil wato profesa abdullahi kala pakistan shi ma zuwa yanzu gaskiya bai ci uffan ba to za ka ga rigima dai tsakanin waɗanda sha sun yanzu su wani su sha ba su yadda ba ne su ainihin wani ake rigima a kan su tukuna gaskiya har yanzu ba su fara ba. Na'am, to yaya kake ganin al'umma a jihar Kano da kuma sauran malamai mabiya ya suka ɗauki wannan hukunci ya kake gani mutane sun ji daɗi ko kuma ba su ji daɗi ba kuma wani hali ake ciki a wannan ɓangaren? gaskiya ba galibi dai abin da ke fitowa daga bakunan mutane a nan jihar kano shi suna zargin cewa akwai siyasa a ciki cewa musamman ma kuma akwai sa hannun gwamnati suna zargin cewa ita ce take da hannu a cikin wannan abu duk da bi eh, su wayannan kai kusan da sama sun ce ba da yawan kuma gwamnati suke ba haka ma ba ta sani ba ana zargin cewa shi kamar misali baya ga maciji da ita gwamnati ci don suna zargin cewa ma baya shiri da kusan duk sun da suka gabace ta guda biyu ma rigima yake da to ana ganin wannan rashin jituwar da take tsakanin shi da gwamnatin shi ita ce ta yi amfani da ita gwamnatin ta zubo wayancan malaman saboda a kawar da shi a kawo wanda zai rika yin abin da gwamnati take so galibi dai abin da mutane ke cewa amma har yanzu dai ta gwamnatin a hukumance ta ce komai ba mutane ne kawai suke kokari suke ba da wannan fassara ta An gaida Sani Ibrahim Faki da Muhammad Awal Suleiman. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Muna tattaunawa ne akan dambarwar da ta kabre tsakanin malaman jihar Kano bayan yunkurin neman safke shugaban majalisar malaman jihar daga kujerar shi. Kuna jin mu ne ta shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta shahukanmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust da twitter.com slash aminiyatrust. Kuna ma iya neman shirin Najeriya a yau a Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da TuneIn Radio. Sannan kuma kuna iya jin shirin a Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a Kano da kuma Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa shine sakataren zauren haɗin kan malamai da ƙungiyoyin Musulunci na Kano. Shi ma ya bayyana matsayinsu a kan wannan yunƙuri na neman ture shugaban majalisar malamai ta jihar Kano daga kujerar shi a ɗora wani. Ƙungiyar ta haɗa malaman jami'a da kuma malaman cikin gari. Duka manyan malaman cikin gari a musamman shehunan ɗariƙa, ƙadiriya, tijjaniya duk suna ciki. Su ne mm. jagororinta. Da izala da salafiya duka jagororinsu suna ciki. Matsayar Matsayarmu akan wannan abin da aka yi yunƙurin yi ne. haramtacce ne abin da aka yi ta duk fuskar da aka kalle shi a musulunce ba a yi wa shugabanci tawaye haka kawai rana a tsaka ko wani dalili aka samu ba tawaye ake wa shugaba ba majalisar shura ce take zama ta yanke hukuncin cewar iya sauka ta kuma naɗa wani a yi masa mubaya'a amma ba haka kawai wasu su bushe iska su taron 'yan jarida su ce sun sauke shugaba ba sannan a dokar ƙasa ba su da hurumi saboda ƙungiyar nan ba ta gwamnati ba ce ba ta waɗanda suka ce sun sauke ba ne a hasali ma ba su da wani mukami a cikin ƙungiyar tare da cewar shi wanda suka ce za su baiwa shi yana cikin zauren Na'am. Amma su waɗanda kun da suka haɗu suka yi taron 'yan jarida suka ce sun sauke ba mu san su ba a ƙungiyar. sannan ƙungiyar nan tana da tsarin mulki wanda aka yi mata rijista a doransa muna da rijistar corporate affairs commission a tsarin mulkin nan ya tanadi yadda za a tuba shugaba wanda shigen yadda ne maka bayani ne. Eh dole sai majalisar shura eh, ta zauna ta ya cancanta a ce a bashi shawara ya sauka sai da wani kuma a yi mishi Yawwa. To wannan shi ne saboda haka babu ta kowace hanya ka kalli abin ba haramci ne akan haramci eh, sannan kuma wani abu ne da zai iya zama barazana ga tsaro da zaman lafiya hmm. saboda idan da za a wayi gari kowa iga dama ya ce ya cire wata yawa cire wata kungiya shugaba ya naɗa mata wani hmm. da ban ga yadda za a zauna lafiya a ƙasa ba na'am eh, yanzu shi wanda suka ce sun bai ai ne shugaban kungiyar izala eh a jihar Kano haka ne eh to a wannan matsayin nasu yana cikin zauren mu kamar yadda shugaban gajeriya yake ciki shugaban izala yake ciki mm. tijjaniya yake ciki amma eh, amma babu yadda za a yi kawai shi muna zaune wani izo ya ce ya sauke shugaban izala ya baiwa shugaban tijjaniya ya rikon kungiyar kuma mu ja bakin mu mai shiru eh a matsayin mu na zaurin haɗin kai za mu furta za mu ce ba daidai ba ne za mu tsawatar. Mm. Wannan shine abin da yake akwai. To Malam kawo yanzu a dai kwanakin baya gwamnatin jihar Kano ta ce babu hannunta a ciki, amma eh. mutane kuma suna tare da raɗen cewa akwai hannun gwamnati. Kawo yanzu akwai abin da gwamnati ta faɗa muku? Kai tsaye ba ta faɗa ba, amma dai magana ce ta koya aka ɗan bincika za a gano cewar da hannun gwamnatin. Saboda an yi tarurruka a gidan wani mai baiwa gwamna shawara, sannan kuma an ɗauki nauyin wakilai daga ƙananan hukumomi sun zo wajen taron 'yan jaridar wanda shugabannin ƙananan hukumomi aka bai umarni na su turo mutane kowane shugaban karamar hukuma ya turo wani adadi na mutane kuma suka turo to ka kagan aka tambaye su za su faɗi wa isa su su turo labudda zai zama ko kwamishinan su ko kuma wannan mai baiwa gwamna shawarar shi kuma an cewa isa shi zai ce gwamna ne ya sa shi saboda haka wani abu mai aiki mai nauyi irin wannan zai wahala haka kawai mutane su bugi kirji su yi ba tare da daurin gindin gwamnati ba. Amma dai in aka ɗara a kan haka za mu iya ganowa da yardar Allah tun da daga cikin abin da suke so su ayyana gwamnati tana so ta kwace eh, ofis ɗin majalisar malamai. Hmm. Za mu ji dalilin da za ta dogara da shi wajen kwata kuma abin da in boyewa ma suke abin zai fito fili. in ba sa so a san gwamnati ce yayin da suka shigo wannan hurumin tun da su kaɗai suke da ikon suke sun kwace filin wani ko gidan wani to a sannan za mu san cewar da gwamnatin sannan kuma sai mu ɗan matakin da ya dace na shara. Dr. Sa'id Ahmad Dukawa, sakataren zauren haɗin kan malamai da ƙungiyoyin Musulunci na Kano a tattauna wasu da Muhammad Awal Sulaiman. Me ra'ayin kanawa akan wannan rikita-rikita da ta kunno kai tsakanin malaman jihar tasu? Assalamu alaikum sunana Ali Muktar Umar kwalli a nan jihar Kano. To, magana da yadda zan yi akan cice eh, kuce kan malaman Kano da suke kirarin cewar sun sauke Malam Ibrahim Khalil. To magana ta gaskiya Hausawa suka ce sai bango ya tsage kadangare ke samun madafar shiga. A gaskiya shigar malamai harkar siyasa da wasu suke yi ita ta kawo duk irin wannan kuma wannan cece kuce da wasu malamai suke kiranin sun tsige shi ba komai bane illa dama ce da gwamnati take so ta yi amfani da barakarsu ta cimma wani buri nasu to ni kira da zan yi ga malaman kano cece kuce a nan ba naku bane kamata ya yi haɗa kanku wuri ɗaya wurin yi wa addini da al'ummar jihar Kano hidima domin a wannan lokaci ba cece ku ya kamata a ji ba kamata ya yi duka abubuwan da kuke mana a tafsirai da guraren faɗakarwa irin su social media ɗinnan da ake yawan ji kullum kuna faɗakarwa to kai ya zamanto a ce irin wannan ku da kuke faɗakarwa ko kuma ku ne kuke ƙoƙarin nuna wa al'umma da fatan malaman jihar kano za ku zaman tsintsiya maɗaurin ku ɗaya. ni dai a ra'ayina abubuwan da suke faruwa gaskiya ba daɗi kuma ni abin da nake tadi gaskiya siyasa ce saboda shi malam ibrahim kalil ba mutum ne mai ɓoye ra'ayin shi ba a duk wasu abubuwa da suke faruwa ko na kano ko na ƙasa ko ma na duniya gabaki ɗaya saboda ko lokacin da ganduje ya aka samu um, kes ɗin dala ɗin shi yana daga cikin shi malam ibrahim kalin yana daga cikin mutanen da suka fara cire mukamin kuma aka tambaye shi me dalilin da ce shi dai ce ba zai faɗa ba saboda um, bidiyon da aka samu ne ko ba shi ba dai amma dai ya ce shi dai wannan magana dai ba zai ba kun to amma dai kowa ya san saboda dalilin da ya sauka daga mukamin kuma yanzu ma ana zargin shi akwai hira da aka yi da ganduji yake cewa ya kamata a ce malaman jihar kano an fara musu gwajin kwakwalwa gurin Um, kafin a basu su ringa yin wa'azuzzuka to malam ibrahim khalil yana daga cikin mutanen da suka fito suka ce su ma 'yan siyasa ya kamata a ce ana musu gwadon kwakwalwa kuma yanzu akwai wani lokacin da da ya fito fili yake cewa zai harabara bara a duka kano malam ibrahim khalil yana daga cikin wanda suka fara fitowa suka ce a'a wannan hada bara a kano ba ta yi ba ba wai saboda gwamnati ba ta iya ba a'a ba wai ba za ta iya ba ne a'a saboda su gwamnatin ba ta mai da hankali ta jajirce wajen an tabbatar da an hana bara ɗin ba ne da abu ya to kuma da wasu abubuwan ma da suka faru a ƙasa wanda ba kowa ne zai sani ba sai dai ko in mutum ya cikin gwamnati amma dai gaskiya dai daga abin da yake faruwa siyasa ce saboda ai su malaman babu wani ƙwaran um, abu da za su faɗa su ce malam ibrahim ya musu akan abin da yake ibin dai gaskiya kowa dai ya san yana shiga siyasa banda ma shiga siyasa ma ya yi harkar siyasa tun da sai da ya fito takarar gwamna in dai gaskiya akwai abin da ke tani kamar siyasa ce ta kawo cire shi assalamu alaikum mai magana kuma da abba zamzam abubakar daga jihar kano ni a gani na wannan tarkatarka da ta taso na magana cire mal ibrahim khalil daga shugaban majalisar malamai ta jihar kano ba komai bane illa siyasa domin kuwa akwai zarge-zarge da suka fito cewar akwai gidan wani mai ba gwamna shawara a nan aka zauna aka kitsa duk abin da aka yi to waɗannan zarge-zarge da suka taso da kuma shi kan shi wanda ake zargin an bawa shi wannan shugabanci na majalisar malamai ta jihar kano to ana ganin daman ba komai bane siyasa ce shi ma kan shi daman duk da yana rike da shugabanci na wata kungiya ta addini to amma ana ganin akwai siyasa da ta shiga tsakanin su malaman na jihar kano tunda hakkan su ya rarrabu to daman gwamnati tana yunkuri ta yi wani abu na cewa za ta gwada kwalan malamai to ba komai bane kawo wannan sai shi malam ibrahim khalil da ya tsaya ya tsayin daka kan cewar lalle sai ya kara martabar malamai to ita kuma gwamnati tana ganin ai zai mata ah, zai kawo mata tsaiko akan burkanta da take son ta cika to shi aka amfani da wannan aka ce an ɗebo malaman nema daga ah, ƙananan hukumomi waɗanda su kansu ita kanta ƙungiyar malamai ta jihar kano a ah, majalisar malaman ta yi magana cewa waɗannan malaman ma shekara sama da arba'in ba sa cikin wannan ƙungiya tasu don haka ma su san su ba to ba komai bane wannan siyasa ce dama kuma muna faɗa muddin aka bari malamai aka siyasantar da harkar malinta to daman su kaɗa aka rage ana ganin martabar su to martabar ma za ta zamana mutane sun daina ganin martabar malamai sun daina faɗa aji to kuma daga nan za a shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to fatan mu dai Allah ya kawo ƙarshen wannan lamarin ya daidaita komai ya zamana malamai sun ci gaba da rike martabar su ta al'ulama uwar su ta anbiya'i Ra'ayoyin wasu Kanawa kenan. Da kuma hakan muka kawo ƙarshen shirin Najeriya a yau na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awul Sulaiman ni Halima ke sallama da ku, ku huta lahiya.